العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خذوا قوة رمضان شكرة دبو da ɗari hudu da talatin da tara hijiriya wanda shine ya dace da ashirin ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya um, hijiriya kenan hijiran manzan Allah sallallahu miladiya kai muna darasi na biyu a cikin wannan tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan gari na kumo aqua local government a jihar gombe nigeria muna cikin suratul isra'i da taimakon allah yau za mu ɗora akan aya ta saba'in da uku wa in ka dula yafti nuna ka anil ladhi auhaina ilaika nam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا نعم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا Allah madaukakin sarki yake cewa wa in kadu saura kiris saura kaɗan sun kusa la yaftinunaka anil ladhi awhayna ilaik su fitine ka dangane da abin da muka yi wahayi zuwa gare ka litaftari alaina gaira su fitine ka dan ka kirkiri wani maganar ko wani alƙur'anin ko wani zancen da ba daga gare mu yake ba wa idan lattakhaduka khalila da ku za ka yi haka da su rike ka masoyi abun ƙauna wannan aya tana magana ne akan irin fitinar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fada cikinta a makka yanda kafiran makka suka yi ta ƙoƙarin jefa shi cikin fitina da damuwa da tashin hankali da tsoratar da shi da jefa shi cikin halin ni'yasu wayo Allah na shiga uku malamai sun yi saɓani dangane da saukan wannan aya sa'id bin jubair Allah ya masa rahama yake cewa wannan aya ta sauka ne manzo Allah ya kasance wata rana a makka yana sumbantan hajarul aswad wannan dutse da yake jikin ɗakin kaba dutsen gidan aljanna sai ƙurashawa suka hana shi suka ce ba su yadda ba suka ce ba sa so ya rinka sumbantan wannan dutse na hajar aswad suka ce idan kwa za ka je kana ɗawafi kana sumbantan hajar aswad to ku ba makawa mu ma ga allolinmu nan da lata da uzza da manata da talita al sai ka je ka rinka sumbanta su ba wani bambanci ka ce kar a bauta wa gunki kai kuma gashi kullum idan ka zo ɗawafi kana sumbantan hajar aswad manzo Allah a ransa ya ji cewa a ah, ai ko wallahi bai zai yi haka ba ba yanda za a yi dan yana sumbantan hajar aswad kuma yazo yana taba gumakansu ko yana sumbantan su yace ma alayya an af'ala zalik kuma Allah ya sani baya son haka din wannan abin da aka gaya mai bayan sun kira shi ainihin wato dangane da wannan aiki mummuna ma'ana so suke su ce tunda kana sumbanta hajjal aswad to mu ma sai ka zo ka taba namu allolin to shi ne Allah ya saukar da wannan ayar wa in kadu la yaftinunaka anil ladhi awhayna ilayka saura kirs sun kusa su fitine ka dangane da abin da muka yi wahayi zuwa gare ka sana yi su ɗora ka kan ra'ayinsu a wata riwayar malamai suka ce idan kana so sun ce da annabi a makka idan har kana so mu musulunta mu bi addinin ka ya kai Muhammadu to mu ma ka zo kana shafan gumakanmu kana bin gumakanmu kamar yadda kake shafan hajar aswad din nan in ya so mu ma sai mu ainihin wato yi haka sai annabi ya ji a ransa wannan abin da suka gaya masa wani abu ne wanda yake fitina ce sai Allah ya saukar da wannan ayar Abdullahi dan Abbas yake cewa wasu mutane ne ake ce da su وفد ثقيف suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce za mu yi maka mubaya'a za mu yi maka cappa za mu bi ka za mu maka da'a amma za ka yi mana abubuwa guda uku annabi ya ce me waɗannan abubuwan guda uku suka ce da shi na farko dai bayan da za mu yi mu zo muna yin sunkuyo muna ruku'i muna yin sujada ga Allahnka wai don muna yin sallah ba za mu yi ba kuma in ka ce mu bi ka kenan to ko mun bika ka ba za mu yi sunkuyo mu yi sallah ba sannan fa gumakanmu ba yadda za mu zo mu kakkarya su da hannayenmu kuma muna so ka ji yadda mu daɗi ka kasance tare da mu mu ci gaba da bautan gunki tare da kai allolin musulata da uzza shekara guda sai manzo Allah ya ce da su tab ai la khaira fi dinin la ruku'a fihi wala sujuda ai babu wani alheri akan wani addinin da zan zo na yi shi wanda babu ruku'i babu sujada a cikin sa kai Allah raban da wannan addini suka ce sai manzo Allah yake cewa ku je ku kashe ku karye gumakanku da kawukanku wannan abu ne da idan kun yi shi kun kyauta ya yi kyau kun rabu da su don ba Allah ba ne ba abun bauta ba ne gumakan kulata da uzani ko ba ni ba bin su ba yi musu da'a kwata-kwata suka ce ya muhammadu mu muna so ne larabawa su ji a duniya cewa kai ka ba mu abin da baka taba ba wani balarabe ba a duniya ka yi mana da'a akan allolinmu da gumakanmu idan har kana jin tsoron kada larabawa su zarge ka ne to ka gaya musu mana ka ce ai wannan abin da ka yi mana Allah ne ya sa ka kai ma'ana yau Allah ƙarya kenan Wanzu Allah ya shiru da suka sa shi a kwana suka gaya masa waɗannan maganganu sai su kafiran nan mushrikai suka ce to watakila ya kusa ya dawo kan addinin mu kenan kawai sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya ce wa in kadu la yaftinunaka sun kusa su fitine ka la yasrifunaka su juyar da kai anil ladhi auhaina ilaik da barin abin da muka yi wahayi zuwa gare ka shine alqur'ani litaftari alaina ghayrahu dan ka je ka kirkiri wani zance ka ce mu muka faɗa maka inji Allah wanda ba mu muka faɗa ba kuma ba qur'ani bane idan ku da kai haka wa idan lattakhaduka khalila to da ku sun dauke ka aboki da sun soka da sun ƙaunace ka da sun rinka yin musafa da kai wannan ayar tana nuna mana ashe idan kafiri ya samu dama in kafiri ya samu gindin zama idan ya samu fili zai iya cusa wa musulmi ra'ayin ya bar addininsa na musulunci ya zo ya bi nasa addinin ashe wannan yana nuna cewa musulmi ya kamata koyaushe ya zamanto mu'tazzun ne bidinihi yana karfafa da ɗaukaka da addininsa kada ka ɓoye addininka kada ka ɓoye aƙidarka kada ka ɓoye manufarka ka faɗi gaskiyarka a duk inda kake kuma zai iya yiwa tunda annabi ma sallallahu alaihi wasallama sun latsa shi akan ya bar addinin sa ya dawo nasu ko ya rike wani bangare na addinin su ashe ba mamaki dan kaga musulmi an yahudantar da shi ta wani bangare gashi yana sallah amma yana da ɗabi'u irin da yahudawa gashi yana sallah amma yana da hali irin na ainihin wato kafirai ba mamaki idan kaga mutum ya aikata haka to amma dai kullum abin da ake gaya mana shine mu yi riko da addinin mu a birni da ƙauye mu yi riko da addinin mu a fili da ɓoye babu gudu babu ja da baya ko ana niƙawa ko ana dakawa a turmi lalle sai an bi Allah an bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa Allah ce walaula an sabbatnaka da ba dan mun tabbatar da kai akan gaskiya ba an sabbatnaka alal haqqi bi ismatina da ba dan mun tabbatar da kai akan gaskiya ta yanda muka baka kariya da tsaron mu ba laqad kitta tarkanu ilaihim ai ka kusa saura kiris karkata gare su tarkanu ilaihim tamilu ilaihim shay'an qalila saura kaɗan ka karkata gare su qariban min alfa'il kenan saura kaɗan da ba don kariyar da muka maka ba in ji Allah tabaraka wa ta'ala amma manzan Allah ya zamanto ma'asumi manzan Allah kararre ne manzan Allah Allah ya bashi tsaro wallahu ya ya'simuka minan nas Allah ya bashi kariya mutane ba za su kashe shi ba har ya gama duniya gabaki ɗaya, Allah kuma ya bashi kariya ba za su raba shi da addininsa ba to malamai suke cewa to yaya idan annabi ya zama ma'asumi Allah ya kare shi to yaya kuma Allah nan aka ce laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila saura kiris ka karkata zuwa gare su alhali kuma da kariyar Allah a tattare shi sai aka ce a ba karkatan yayi ba abu ne na motsin zuciya kawai ma'ana khatiru qalbin ne zuciyarsa ne ta dan darsa masa kaɗan kamar yadda imam al-bagawi ya faɗa bai yi azama ba bai yi niyyar yin haka din ba kuma wa gafar Allahu lahu azza wa jalla an hadisin nafsi Allah ya gafarta masa zancen zuci shi yasa annabi yana yin addu'a yana Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ainin ya ubangiji karka banni da kaina koya ne ne koda da kyaftawar ido wani addu'a ce annabi ya koya mana mu riƙa roƙon Allah daidai da kyaftawar ido kada Allah mu da kanmu wallahi idan Allah ya barka daidai da kyaftawar ido ya ce ka yi da kanka ka ji da kanka to wallahi kana cikin tashin hankali kana kuma cikin damuwa to Allah tabaraka wata'ala sai ya ci gaba da faɗa da a ce annabi ɗin ya karkata zuwa ga kafiran da a ce annabi Allah kiyaye ya karkata zuwa ga bin tsarin mushirkan ga abin da Allah ya ce zai yi masa mece mana? Idan la'adakonaka du'fal hayati wa du'fal mamati thumma la tajidu laka alaina nasira. na'am Allah maɗaukin sarki yake cewa tab idan da ku haka ta faru ka karkata zuwa gare su din la da mun ɗanɗana maka dhi'fal hayati narkon azaba ninki a nan duniya ma'ana dhi'fa azaba alhayat za mu ninninka maka azaba a nan rayuwar duniya wa dhi'fal mamat sannan kuma da sai mun ninka maka azaba ta mutuwa bayan ka mutu kuma sai an ninka maka ma'ana adaf a wato adafna laka sai mun ninninka maka mun wato rubanya maka azaba a nan duniya da kuma azaba a lahira adi'fu a larabci ana nufin wato al'azaba ne summiya ضعفا لتضاؤف الألم wato fihi me yasa aka ce da shi zaif saboda wato ninninkuwar raɗaɗin azaba wato ka duba Allah fa da kansa yake gaya wa annabi wannan da a ce manzon Allah zai karkata zuwa ga kafirai da a ce annabi zai fi zai bi ra'ayin san zuciyar arna Allah ya ce wallahi sai mun ninka maka azaba a nan duniya sai mun ninka maka azaba a nan lahira thumma la tajidu laka alaina nasira sannan kuma ba za ka samu mai taimakon mu mai taimakonka daga gare mu ba nasiran yamna'uka min azabina babu wani wanda ya isa ya hana mai maka azaba ya ku yan uwana musulmi idan har akan annabi Allah ya faɗi wannan magana to yaya gare mu mu yau wanda wannan daman mustahili ne annabi ba zai haka ba Allah ya bashi kariya labari ake bayarwa wai ana tauna tsakuwa ne dan aya ta shiga uku ana ba da labari ne akan annabi amma ni da kai ake nufi wannan yana nuna mana haɗarin musulmi ya tashi daga kan aƙidarsa ta islama ya kama wata aƙida wacce ba ta musulunci ba yana nuna mana haɗarin mutum musulmi kullum ku sha'awar bukukuwa irin na kafirai tsarin rayuwa irin ta kafirai mu'amaloli irin ta waɗanda ba sa addinin musulunci kuma suna faɗa da addinin musulunci mutum yau musulmi ya wayi gari yana kyamar karantarwar da annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya masa akan mu'amala ta aure akan mu'amala ta kasuwanci akan mu'amala ta zamantakewa akan mu'amala ta shige da fice amma yana sha'awar ya rayu akan tsari na waɗansu mutane waɗanda ba musulmi ba ko masu fada da musulunci idan har Allah ya ce da manzan Allah idan la'adaqnaka du'ifal hayati wa du'ifal mamati sun la tajidu laka alaina nasira ko ba za ka samu wanda zai taimaka maka daga gare mu ba to yaya da ni da kai yau ku duba daga daidai da bukukuwan musulmi yau da yawa idan ana yi wallahi ba za ka ce musulmi ne suke yin biki ba a sa wa yarinya amarya ta rinka sa kaya irin na arna ta sa matsatsun kaya ana ɗaukan hotonta shi ma ya canja suturarsa yana musulmi bahaushe ga irin suturar da aka san yana sawa ko dai malin malin babban riga ko kuma doguwar riga ko jamfa da wando ita aka san shi amma sai ya canja kamarsa saboda ya fi sha'awar rayuwar waɗancan mutanen da rayuwarsu da musulunci a haɗu a wuri guda ana kida ana rawa miji yana kama amarya tana rungumansa yana rungumanta suna tsotsar juna a gaban duniya kyamarori suna ɗaukansu ana haskawa a gaban iyayensu a gaban danginsu a gaban yan'uwansu suna sha'awar wannan rayuwa saboda suna ganin a can haka ake yi wannan rayuwar ita suka fi sha'awa a kashe miliyoyin kuɗi a saba wa Allah aure ne na musulmi amma sai an kawo giya wai wai shine cika wai kowa ya sha abin da ya ga dama wannan duk sha'awar rayuwar wasu ne yau suna wani idan zai suna a gidansa wallahi tallahi baya tuntuɓar mai musulunci ce yayi ya fi sha'awar ya rayu akan ra'ayin wasu addinin nan da kake ganin sa na musuluncin nan wallahi wani gani yake yi an takura masa da irin nasuwa ne aka ce yi da ya fi mata fa aina tazhabun ina za ku je al'ummar musulmi yanzu yau musulmin da bai iya kare mutuncin addininsa akan auratayya da zai yi ba yaya zai iya kare mutuncin addininsa akan aqida su fa ba sa koyi da ku ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum Qur'ani yace ga kunan kuna son su amma su ba sa son ku ka taba ya inyamuri ko wani kafiri wanda ba musulmi ba zai zo ya yi aure ya ce bari ya yi sha'awa ya yi shiga irin taka ko ya yi mu'amala irin naku ko ya yi biki irin na al'adar ku ka taba gani amma kai ka sauka daga taka al'adar kana bin al'adar wasu wannan yana daga cikin rauni da wannan al'umma din take ci take ciki na watsar da kyawawan ɗabi'u da halaye na ƙwarai da annabin ta yi karantar da ita tana bin wani ra'ayin daban wadda ba musulunci ya zo da shi ba Allah ya kiyaye mu wannan dai na gaya muku manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake magana da shi kada ya ko da wasa kai ya karkata gare su ko ta yaya ka rike addinin ka mutu kana musulmi shine izza gare ka ka mutu kana la ilaha illallah shine izza gare ka ka mutu aje a binne ka binnewa ta musulunci ana masha Allah Allah jikan wane tare muke sallah da shi tare muke azumi da shi tare muke taron kaza da shi wallahi wannan shi fa maka kima akan ka je ka fada wata ɗabi'a ko na hali wanda yake na asha na a'udhu billah to bayan wannan sai Allah ya dada bada labari har yanzu kafiran nan ba su kyale manzon Allah ba ga abin da suka dade masa me suka yi masa وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا da suka bi wancan hanya ba samu nasara ba sai Allah ya ce wa in kadu la yastafizunaka min al-ardi saura kiris sun kusa su tsoratar da kai su firgitar da kai su gigita ka shine la yastafizunaka wato al su girgiza annabi su tsoratar da shi su firgitar da shi min al-ardi a cikin garin makka li yukhrijuka minha dan su fitar da kai daga garin Allahu akbar ka duba fa anan aka haife shi cibiyarsa anan take nan iyayensa suka tashi iyayensa ma su ne asalin makka amma abin mamaki saura kiris su tsoratar da shi su firgitar da shi sun ma tsoratar da shi din dan su fitar da shi daga makka su kore shi wa idan la yalbasuna khilafaka illa qalila da sun firgitar da kai din ko sun kore ka ko sun kashe ka din to ko da ba za su zauna a bayan ka ba bayan ka bar duniya sai dan lokaci kaɗan abinda Allah yake nufi anan idan har sun yi wannan mummunan abu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ana gaya musu ma ba za su daɗe ba daman sunna ce ta Allah tabaraka wa ta'ala dukkan al'ummar da suka wulakanta annabi ko suka ci mutuncin annabi ko suka kashe annabi ko suka turzarta annabi to ba sa dadewa bayan annabin in sun kashe ko in ya bar duniya yana barin duniya su ma kuma za su tafi ba sun masa ne bauta bautawa duniyar ba to ba za su ci daɗin duniyar ba malaman tafsiri suka ce abin da ake nufi wannan aya manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama ya zo garin Madina Yahudawa sun kankane Madina sun bararraje sun miƙe ƙafa suna cewa ai garinsu ne suka hana shi ya sake a garin Madina saboda hasada suka zo suka ce da shi ya abal qasim ya kai Muhammadu baban qasim ka san cewa wannan gari na madina ba garin annabawa ba ne fa'in na ardal an biya a sham garin annabawa shine ƙasar sham ka tattara kayanka ka haɗa ka fita bara ka zauna a nan garin ba ka tafi ƙasar sham da annabi ibrahim da sauran annabawa ga baki ɗaya alaihi salatu wassalam ai duk a sham suka rayu me ya kawo ka makka me ya kawo ka madina fa kunta nabiyyan mislahun fati sham idan har kai annabi ne irin su annabi ibrahim da mutanensa ka tafi ƙasar sham ka je can me yasa baka fita ba ko kana jin tsoron rumawa ne wa inna ma yamna'uka min al-khuruj ilayha rum idan har rumawa 'yan kirista kake jin tsoro ba za ka iya komawa ƙasar ba to ai wa inna allaha sayamna'uka min ar-rum wa in kunta rasulahu idan har kai annabin gaskiya ne to ka koma mana ƙasashen sham din ai Allah shi zai baka kariya daga waɗannan rumawa da kake jin tsoron su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya shigo Madina sai ya tsaya mil uku kafin ya shiga Madina saboda wannan magana da Yahudawa suka gaya masa a wata riwaya aka ce sai ya tsaya a zulhulaifa har sai sahabbansa sun haɗu ya samu ƙarfi sannan sai ya fita to shine Allah ya saukar da wannan ayar wa in kadu la yastafizunaka min al-ardi li yukhrijuka minha sun kusa sun so su tsoratar da kai su firgitar da kai daga wannan gari anan wannan fasara kaga Madina ne al-ard din dan su kore ka duk da wasu malaman sun ce al'ardu din ardu makka ne dan al'aya din aya makkiya ce to da sun kore ka da sun hana ka shiga madinin to su kuma su ma Allah ba su isa su zauna a wannan gari ba bayan sun maka wannan sai lokaci kaɗan wasu malamai suka ce wannan aya tana magana ne akan kafiran makka sun so su firgitar da annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi mai taron dangi suka haɗu su abu jahal su abu sufyan a wancan lokaci suka ce sai mun maka kaza sai mun maka kaza sai mun kashe ka sai mun kore ka malam an zo lokacin da zai shiga garin makka suka hana shi shiga a lokacin yana ma madina suka ce bara ka shiga ba ya ce saboda me suka ce haka kawai bara ka shiga ba ba garin musulunci ba ne makkan nan da yanzu muke zuwa umra muke zuwa aikin hajji an yi lokacin da an hana annabi shiga har shine aka yi wannan sulhu da ake ce da shi sulhul hudaybiyya suka hana manzon Allah shiga ya tsaya da shi da sahabbansa sayyidina Umar ya zo ya zara takwabi ya ce ya rasulullah ya manzon Allah ka ba mu dama mu bude hanya ba ka gaya mana cewa za mu shiga makka ba ba ka ce za mu shiga makka ba la tadkhulunna al-masjid al-harama in sha Allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa na la takhafun ka ba mu dama mu bude hanya mu wuce sayyidina abubakar ya ce wa umar kai manzon Allah ne fa annabi ne fa ba ya ce mai haƙuri mu jira ba suka zo suka ta kafa dokoki masu tsanani cewa yau bara ka shiga makka bana ba ku juya ku yi aski ku koma madina bara ku yi umrar ba umratul hudaybiya sai baɗi ku dawo baɗin ma mun ba ku kwana hudu kawai annabi ya ce ba komai a rubuta alkawari dina umar zakami yake yi hawaye yake ya ce ya rasulallah. lima nota daniyya ya manzan Allah yaya za a ba mu kaskanci yaya kafirai za su dora mana gaskanci mu da garinmu a hana mu shiga a ce bara mu yi umra ba bara mu yi ibada ba yaya za a hana mu sai umar ran sai ya ɓaci manzo Allah ya ce kai hakuri. za mu shiga a madinan da zai shiga sai da aka hana shi yahudawa sun je sun mamaye madina saboda an ce musu wani annabi zai bullo a madina to suna son wannan annabin suka ce bari mu je mu ta haihuwa dan in an zo fitar da annabin a fitar daga cikin mu a dole sai Allah ya taso annabin ya fito daga makka ya zo ya dara a madina suka ga ba ba daga cikin su ne, haka suka yi ta yi wa annabi hasada malam wata rana ya je unguwarsu ta dalilin wani sulhu bai sani ba da shi da abubakar a sai sun shirya masa sun sama masa wurin zama a saman sa an samu wani ƙaton dutse ana cikin zance ana tattaunawa sai a gunguru masa da wannan dutsen kawai ya nike shi ya kashe shi a huta yana zama Allah ya turo mala'ika Jibril ya masa wahayi ya ce ka tashi daga wannan wurin akwai matsala ana zaune ga abubakar a gurin kawai sai ga annabi ya tashi shaɗaf shaɗaf kamar zai kama ruwa ya tafi sai ya je ce wa mutanen madina ku shirya mu je mu yaƙi waɗannan yahudawa shiru shiru shiru abubakar ga annabi bai dawo bai bi kajin sai ce ai kaji kaji zaman da ne a wannan gudun so suka yi su jefo mun dutse su halakar da ni sun yi masa a garin madinan da kake zuwa yau sun zugo wata bayahudiya mace ta je ta samo nama sun san annabi yana son nama ta dafo nama ta zuba guba a ciki ta ɗauka ta bawa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan naman a cikin sahabbansa a matsayin kyauta ya ɗauka ya ci naman wasu sahabbai suka ci take suka mutu shi kuma a riwaya aka ce sai ga naman yana magana yana cewa karka ci karka haɗiye ni akwai guba a cikina ya furzar da wannan nama take annabi yake cewa ku tare ku tare ku tare ma'ana matan nan da ta kawo naman nan ku tare ina take daga nan ne aka samo security din in an yi barna a wuri to a kewaye wannan wurin iya wurin da aka yi wannan barna a kewaye shi dan mai barnan yana cikin ana bincike za a samu shi haka annabi yace a kewaye iya wannan kewayen wurin a same ta kuma hakan aka aka same ta aka kawo ta gaban shi za su bubbuge ta su kashe ta ya ku kyale ta ya da ita me kai ki kika ɗauki nama mai guba kika samu ta dan na kashe ka saboda me tace mu huta da kai a madina ka ishe mu da Allah ku duba <laughs> me laifinsa yana faɗar gaskiya Suna ce ta rayuwa duk wanda ya tsaya akan gaskiya wallahi sai an yi faɗa da shi ina jin babu wani mutumin da ya kai annabi daraja ko babu wani mutum da ya kai annabi kima ko to shi kansa manzan Allah ba a kyale shi ba ka duba faɗan makka ne amma ba abin da ba su yi masa ba rashin mutunci da rashin kyautatawa da suka yi masa shine har yasa yayi ta roƙon Allah Allah ya ba shi dama yayi hijira ya tafi koma Madina sai da ma wasu daga cikin sabon suka fara yin hijira kafin shi aka ce baraka ya yace Allah bai bani izini ba har yanzu tukunna ya koma Madina a Madinan ma aka yi ta mai kulle kulle dan me dan a kashe shi to amma Allah ya bashi gariya, Allah wallahu yasimuka minan nas Allah shi ke tsare ka daga mutane manzo Allah ya ce shikenan masu riwaya suka ce bai kashe wannan matar ba amma wannan sahabi da ya ci wannan naman shi kan take ya mutu a riwaya aka ce rashin lafiyar da manzon Allah ya yi na ƙarshe sai da wannan gubar ta taso masa ta wannan mata da ta sa masa a cikin nama ya ci abu na biyu ashe manyan mutane yana iya yiwa a zuba musu guba a cikin abinci ko abin sha sai a bi hankali ba komai aka tattaro aka kawo maka kaɗi ba ka ci ba ka ce ni kayan Allah ne ka bi hankali kuma ka bincika dan an yi wa annabi ma sallallahu alaihi wa alihi sallama jama'a wannan kaɗan ne daga cikin misalai na abubuwan da mutane suka yi ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a garin Makka farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilafa rasulillah Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana yake cewa da sun yi masa barnar da suka yi masa suka yi niyyar su yi masa to wallahi ba za su zauna a bayansa ba sai lokaci gajere hatta ya haliku sai Allah ya halakar da su to shine Allah ya ce sunnata man sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina na'am ولا تجد لسنتنا تحويلا sai Allah ya rarrashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wannan abin da ake masa na fitina na ƙoƙarin a yaƙe shi a garinsu a hana shi faɗin gaskiya a hana shi yaɗa da'awa a hana shi faɗin saƙon Allah da kuma ƙoƙarin halaka shi ai wannan sunnata man kada arsalna qablaka min rusulina ai wannan ita ce sunna ita ce hanyar waɗanda muka aiko su kafin kai cikin manzanninmu an yi wasu manzanni ba kai ba Kulma kuntu da an minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum ya musu ba ni ne farau ba bani ne na farko ba daga cikin manzanni to an yi wa sauran annabawa da manzanni kafin kai to haka sunnar take ma'ana haka hanyar take mai kaya ce sunnatullahi fi rusuli kenan sannan kuma idan an halakar da su manzannin sunnar Allah shine duk waɗanda suka halakar da su ko suka cutar da su to Allah yana musu azaba bayan shi amma Allah ya yi alkawarin ba zai azabtar da mutanen wani manzo tare da manzan yana cikinsu ba kamar misalin sun yi rashin kirki ko sun yi rashin mutunci ga shi annabin Allah ya saukar da azaba annabin yana cikinsu Allah bai ce zai haka ba a'a zai bari sai annabin ya fita daga cikinsu sai a tafka musu wannan azaba su ɗanɗana ta su su kaɗai ya ce wala ta jidu sunnati ta tahwila kuma ba za ka samu wato masu canji ko kuma canji dangane da sunnar mu abinda muka yi ba za mu canja ba hakan dai za a yi Allah ne yake rarrasan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da wannan tsiya da kafiran makka suka ainihin wato shirya masa dan su ainihin wato cutar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kowa ya riga ya sani duk duniya baya shi wannan babu shakka ko ɗaya Allah bai taɓa yin wani ɗan adam mai daraja irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama to shi yasa Allah ya ce in yayi wancan kuskure na ɗazu ya ce to da ya ninka mai azaba saboda in babba ya abu to ninka masa ake to ballantana ma bai zai yi din sallallahu alaihi wa sallama kuma Allah ya bashi kariya shi kansa ba yanda za a yi karkata zuwa ga kafirai kwata-kwata adana rukunin ba zai karkata ba ba shi kadai ba in kun lura Allah ya yi bayani akan matansa ma kwanaki wannan a cikin ayoyin da yake magana cikin wasu surori ya nisa annabi man ati min kunna suratul azab bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha azab, dhi'fain wa kana zalika 'ala Allah yasira ya ku matan annabi duk wanda ta zo da alfasha daga cikin ku ku sani lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna ku ɗin fa ba kamar sauran mata ba ne ku matan annabi ba iri ɗaya kuke da sauran mata ba so man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyina wacce duk ta zo da alfasha mabayyaniya a cikin ku sai mun ninka mata azaba ka gani can ma annabi aka ce in ya zo da wannan duk ana yi ne don a tsoratar da ni a tsoratar da kai wa kana zalika ala Allah yasira kuma wannan abun abu ne mai sauki a gurin Allah Ta-baraka wa ta'ala so Allah ya kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma Allah ya tsare shi kuma Allah ya nuna wa kafirai idan sun cutar da shi akwai azaba kuma ba zai daga musu kafa ba amma wa ma kana Allahu li yu'azzibahum wa anta fihim Allah bai kasance zai musu azaba ba kana cikin su sai Allah ya dauke shi sai ya tafi sai Allah ya saukar musu ainihin wato azaba sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya nuni zuwa ga manzansa sallallahu alaihi wa sallama idan yana so ya samu nasara ga al'ummarsa idan yana so ya samu nasara a cikin da'awarsa idan yana so ya yi rinjaye akan kaidin masu kaidi makircin masu makirci maganin masu kulle-kulle Allah ya ɗaukaka darajarsa a yi ta tona masa rami yana tsallakewa to ga abubuwan da zai kula da shi ba wai annabi kaɗai ba duk wani mutum a duniya da yake kira zuwa ga hanya ta Allah ya yadda zai ba hanyar annabawa kada ya ce shi yana so ya samu romon annabawa kawai Allah ya bashi lada irin na annabawa Allah ya bashi gidan aljanna amma kuma ya manta da irin jarrabawa da annaba suka fada a ciki kun manta a garin makka me ba aiwa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ya sunkuya a gindin Ka'aba yana sujjada aka ɗebo tumbin raƙumi da hanjin raƙumi da gudawa da bayan gida na raƙumi aka kifa masa a gadon bayansa a gindin ɗakin kaba aka yi masa haka a lokacin musulunci yana cikin rauni ba su da ƙarfi ba wanda ya sai magana sai yarsa na Fatima ita ta tashi ta je ta yaye masa wannan abin da aka zuba masa take ce da shi take ce da su yanzu kashe shi za ku idan ya ce rabbi Allah ubangiji na shine Allah kun manta kun manta irin azabar da aka yi wa su Bilal ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka yi ta dukansa aka yi ta azabtar da shi a shanya shi a rana a daure shi ana ta dukansa saboda kawai ya ce la ilaha illallah saboda laifinsa bawa ne kun manta sai da sayyidina abubakar ya zo ya saye shi da kuɗi aka yi ta taya shi ana faɗan kuɗi mai yawa sayyidina abubakar ya zo ya saye bilal ya ce na yanta ka je ka zama ɗa kun manta kun manta irin su sumayya awal shahida ula shahida fil islam mace ta farko da ta fara yin shahada a musulunci kafare suka danne ta suka baje ta suka ɗauki itace suka soka a farjinta suka kashe ta kun manta da su irin ammar bin yasir kun manta da irin wahalar da suka sha a addini a makka kun manta da zaman da manzon Allah ya adarul arqam ibnu abil arqam zaman tsoro kun manta an yi lokacin da da a makka ko kiran sallah ba a yi ba wannan kiran sallah na makka yau da kuke sawa a wayoyinku ake kunna mu kuke ji idan za a yi sallar makka a madina ko makka da madina kun manta da a makka ba a sa kira sallah ba duka annabi ya zo wuce wannan wannan yana nuna mana cewa duk lokacin da gaskiya take tafiya za ta sha wahala amma za ta yi rinjaye haka sunnar rayuwa take idan ka gama kana tafiya ba a sa maka ba a yi maka kattal ba ba a tona maka rami ba ba a yi maka hasada ba ba a cutar da kai ba ba a yi maka sharri ba wallahi ka tumci kanka ai bayan da za ka ci misalin alam ai annabi yana gadara shi dan makka ne a makka aka haife shi garin su ne amma wallahi koransa suka yi koransa suka yi dole ya hala ya hijira ya fita ya koma mutanen madina suka karbe shi to haka rayuwar take to shine Allah ya nuna masa ga abubuwan da zai yi in yana so ya ci nasara da ni da kai in muna so mu ci nasara to ga abubuwan da ya kamata mu kula da su me Allah ya ce mu yi aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr na'am inna qur'anal fajr kana mashhuda ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا الله يتشهد من ذا الله أقم الصلاة كطير دسلا الله أكبر babban hanyar samun cin nasara a rayuwa shine tsayar da sallah duk mutumin da ka ga yana wasa da sallah a rayuwarsa ka tausaya masa duk wanda ka ga bai damu da sallah ba wallahi babu shi ba cin nasara a cikin duk abin da isa a gaba ba wai sai harkar addini kadai ba na'am wani zai ce eh ai ga kafiri ma baya sallah kwarai kuwa kafiri baya sallah Allah ya bashi abin da ya bashi amma kai yanzu muke magana akan matsayinka na musulmi wanda duk yake so ya samu nasara a cikin al'amarinsa to ya tsayar da sallah ga kuma sallolin da aka faɗa aqimis salata liduluki shamsi kayi sallah a lokacin da rana ta karkata wasu malaman suka ce duluku shams ana nufin lokacin da rana ta faɗi Allah ya ce da manzon Allah yi sallah lokacin da rana ta faɗi wannan shine ra'ayin Ibrahimun Nakhai da Muqatil ibn Hayyan da Imam Dhahak da Imam Suddi da Abdullahi bin Abbas da Ibn Umar amma afwan abdullahi bin abbas da ibnu umar da jabir bin abdullah sai suka ce a'a liduluki shamsi ana nufin lokacin da rana ta yi zawali ta kauce daga tsakiyar sama ma'ana ana nufin sallar azahar kenan da sallar la'asar wannan shine ra'ayin ata ibnu abi rabah da imamu qatada da al-hasan al-basri da yawan malamai cikin tabi'ai kenan anan adduluk ana nufin almailu ka yi sallah lokacin da rana ta karkace daga sama wannan ra'ayi na cewa lokacin da rana ta karkace daga sama ana nufin sallah zahar da shi shine ya fi rinjaye a wurin da yawa daga cikin malaman tafsiri saboda idan muka ce duluki shams ɗin ana nufin karkatar rana daga sama to kaga mun shigar da sallar azhar mun shigar da sallar la'asar ila ghasaqil layl ghasaqil layl ana nufin wato dare a nan kaga an shigar da magariba an shigar da isha'i daman lokacin azahar da la'asar suna da tarayya kamar yadda lokacin magariba da isha'i suna da tarayya da kusanci kaga salloyi fudu sun fito wa qur'an al sannan kuma da lokacin sallar asubahi qur'an al ana nufin salatul fajiri an ce da sallar asubahi ne ƙur'an alfajiri aka ce ƙur'an saboda me ana yawaita karatun ƙur'ani a tsawaita tilawa a cikin sallar asubahi ana so sallar asubahi liman ya ja doguwar sura ba a so sallar asuba liman ya rinka karanta alam tara qul huwallahu inna atainaka surori masu tsawo ake karantawa daidai gwargwado saboda mutane suna bacci a gida su yi maza su yi alwala su samu sallah saba sunna ne karanta kula uzu bi rabbil falaki da nasi ana zaman lafiya a cikin gari ba a tafiya ba liman ya karanta wannan kuma shi yasa ake so limami ya zama faqihi limami ya zama mai ilimi limami ya zama mai karatu ba wai kawai sun naɗa kaliman kawai ana cewa akar makalla akar makalla baka zuwa kana ƙara karatu ba wata rana sallah za ta rikice ma ka rasa yadda za ka gyara ta wata rana wani daga cikin mamunka zai daga hannu ya ce yana maka fatawa akan jinin haila ko yana maka fatawa akan jinin biki ko yana maka fatawa akan kasuwanci ko yana maka fatawa akan matsala ta kaza dole ne liman ya zamanto mai bincike mai karatu to kuma mai karatu musamman mai karatun qur'ani manzo Allah ce ya ummun nasu aqra'uhum likitabillah wanda yake wa mutane limanci wanda ya fi su hadda qur'ani ya fi su sanin alkur'ani ya fi su iya karatun alkur'ani ba wai yawan gemu shi ke sa mutum ya zama liman ba ko yawan ɗangale wando shi ke sa ya zama liman ba ko yawan riƙe asuwaki a hannu shi ke sa ya zama liman ba ko dan goshinsa ya yi baki saboda yawan sallah a gida shi ke sa ya zama liman ba a'a dole ma'abocin qur'ani shine ya kamata a sa shi ya zama liman musulmi ku raya wannan sunna ta annabi ku zauna lafiya a masallatanku ku daina mai da harkar limanci ta zama siyasa wa muke so waye ba ma so ku duba wanda yake da ilimi wanda ya cancanta wanda yake da matsayi na ilimi din da qur'ani ya bashi ku dauka ku bashi aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al wannan ita ce ayar da ta yi bayani akan lokutan sallah guda biyar a cikin alkurani mai girma inna qur'an al-fajr kana mashhuda Allah ya ce lallai sallar asubahin nan mala'iku suna halattanta riwaya ta zo ingantacciya mala'iku suna canjin aiki a lokacin sallar asubahi waɗanda suka yi aikin dare suna bayar da aikinsu ne ga mala'ikun da za su yi aikin rana da asubahi a masallaci shi sa ake so ka rinka zuwa sallar asubahi saboda a wannan lokacin ake canjin aiki waɗanda suka tafi su ce sun tafi sun barka kana sallah waɗanda suka karɓa su ce sun karɓa kana yin sallah ba wai kana kwance a gidanka kamar doya ko motsi ba ka yi ba kana nan kana rikici da yara a wajen shiga ban ɗaki ‘ya'yanka suna kwankwasa suna cewa baba lokaci ya yi mun kusa mu tafi makaranta baba ya shiga ya daɗe a banɗaki ya ki fitowa me kai ka tun bayi ka gama da banɗaki a rinka fita sallah ya jama'a alfajiri karatun sallah asubahi a tsawaita karatu sannan kuma a sani mala'iku suna ainihin wato halatta to tunda mala'iku suna halatta ai ya kamata mu ma mu rinka halatta hadisi ya zo riwayar aba Huraira manzo Allah yana cewa tafdulu salatul jam'i ala salati ahadikum wahdahu bi 25 juz'a sallar jam'i a masallaci ta fi sallar mutum shi shi kadai a gidansa da daraja 25 a wata riwayar da daraja ashirin da bakwai malamai suka ce me bambanci tsakanin daraja ashirin da biyar da daraja ashirin da bakwai suka ce masallacin da ya fi nisa sallar jam'i a cikinsa ya fi lada suka ce masallacin da yake da jama'a da yawa aka fi cika a sallah to ladan sallar jam'insa darajar ashirin da bakwai ne masallacin da ana yin jam'i amma wataƙila jama'ar ba ta da yawa to ashirin biyar ne kaga wannan yana nuna ana so a rinka cika masallaci manzo Allah ya ce wa tashmi'u mala'ikatul laili mala'ikun dare suna haduwa wa mala'ikatun nahari da mala'ikun rana suna haduwa fi salatil fajri a lokacin sallar asubahi sai Abu Hurairah yake cewa ikra'u in shi'tum ku karanta idan kun ga dama inna qur'an al-fajr kana mashhuda inda Allah ya ce lalle sallah asubahi lalle mala'iku suna halattanta wannan aya ta yi magana akan matsayin salloli guda biyar da lokutan su da yin sallah din akan lokaci kun ga saboda Allah yana so a yi masa sallarsa akan lokaci sai bai bar abin kai tsaye ba sai ya yi bayanin yaushe za a yi sallar kuma ya sa manzon Allah ya yi muku bayani shi ma manzan Allah da za a yi bayanin lokacin sallah hadisi ya zo cikin muwatta hadisi ya zo cikin bukhari da muslim sai gashi an aiko masa mala'ika jibrilu a farkon zuwa farkon lokacin sallah ya zo ya masa limanci a ranar annabi ba shi ya limanci ba shi ma mamu ne sahabbai sai dai su ga annabi ya ruku ashe mala'ika jibrilu yake bi ya yi masa sallah bayan ya yi masa salloli biyar ya zo ya sauko da asuba aka yi ya tafiye ce to wannan shine farkon lokacin sallah asubahi farkon lokacin azhar sai ya sake zuwa yi haka lokacin azhar la'asar magariba isha'i washe gari sai ya sake dawowa ya dan canja lokacin ya dan jinkirta kaɗan ya zo mai da asuba ba irin lokacin da ya zo jiya ba ya yi masa limanci ya zo masa da azhar ba irin lokacin da ya zo jiya ba ya yi masa limanci duk annabi a matsayin mamu magariba lokaci guda ɗaya ya zo isha'i sai ya zo ba irin lokacin da ya zo ba ya dan ba da gab sai mala'ika jibril ya shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin sallarka har duniya ta tashi yana tsakanin lokacin da na maka jiya da lokacin da na maka yau ka duba saboda muhimmancin lokacin sallah sai da mala'ika ya zo ya nuna wa annabi ga yadda za a yi amma yau ni da kai sai mutum ya ci jinkirta sallah lokacin da ya ga dama ya sallar shi ko kaga ana jinkirta lokacin sallar juma'a daban babu wani dalili a shari'a da yace ita juma'a ayi ta karfe biyu karfe uku ba yanda aka yi azahar karfe sha da rabi karfe ɗaya haki ake yin juma'a me laifinta za a jinkirtar da ita liman ya zo da wuri a hau mambari ya yi hudubar sa karfe ɗaya an gama a da sallah ba bambanci tsakanin lokacin sallar juma'a da lokacin sallar azhar idan har an ga wani masallaci sun canja sun mai da sallar juma'a karfe biyu biyu saura wannan an saba wa sunna ba a ce an yi sallah ba a lokaci ba amma babu dalilin bambanta juma'a da azhar duk ɗaya ne kula da lokacin sallah yana da muhimmanci manzo Allah ya ce abinda Allah ya fi so shine ku yi sallah a cikin lokaci as-salatu ala waqtiha yin sallah akan lokacinta sannan ya ku yan uwana idan wannan yana nuna wani abu yana nuna mana ita sallah din nan ita ce azamul ibadati mafi girman ibada awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah abu na farko da za a fara yi wa bawa hisabi ranar tashi al-qiyama ita ce sallah idan aka duba aka samu sallar ka akwai matsala to kana cikin matsala idan aka samu sallar ka ta cika manzo Allah zai ce to ku sauran al'amura ma Allah zai ce in dai sallar ta yi sauran abubuwa ma ku da kai gare shi in dai sallar ka ta yi so duk wanda ya jefa sallarsa cikin hadari to ya jefa zakkarsa cikin hadari ya jefa azuminsa cikin hadari ya jefa mu'amalarsa cikin hadari duk wanda ya wasarere ya yi sa kainar kashi da sallarsa to hakika ya jefa rayuwarsa cikin hadari Allah ya kiyaye mu abu na gaba da zai bawa bawa nasara a rayuwarsa shine me sallar tahajjudi me Allah ya ce wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka Allah ya dade cewa manzon Allah daga dare ka yi ƙoƙari ka wari wani lokaci ka rinka sallar tahajjudi mana kun ba da naumik abin da ake nufi da tahajjud shine sallar da ake yin ta bayan an yi dare ashe sallar ta bayan an yi bacci ashe sallar tahajjudi tana da asali ashe tana da tushe Allah ya ce a tashi a yi sallar dare sallar daren nan tana ƙara wa mutum hasken imani tana ƙara masa hasken fuska sallar dare tana ƙara wa bawa kusanci ga Allah sallar dare tana ƙara mutum ƙarfin imani sallar dare takan sa a yafe wa mutum ainihin wato zunubinsa sallar dare takan sa Allah ya ɗaukaka darajar mutum da matsayinsa a cikin al'ummar da yake rayuwa da kuma wurin mala'ikun Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce da shi ka tashi kai sallah da daddare malamai suke cewa wannan sallah ita ce ake ce da ita tahajjud shi yasa aka ce fatahajjad bihi nafilatan laka wannan ƙari ne gare ka nafilatan laka ƙari ne aka yi ma bayan salloli guda biyar ɗazu an yi bayanin salloli biyar to yanzu kuma ana bayani akan sallah ta dare asa an ya ba saka rabuka makaman mahmuda da sannu ubangijinka zai tashe ka a matsayi wanda yake abun yabo za mu yi bayanin menene almakamin mahmud malamai suka ce shine makamin shafa'a wato wani matsayi na ceto lokacin da al'umma za su zo su nemi ceto ranar tashi alkiyama ba wanda ya isa ba wani manzo ba wani annabi da ya isa ya bawa mutane wannan tallafi da agaji da taimako in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi sallama riwaya ta tabbata ingantacciya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yayi sallah da daddare hattan tafakat qadamahu har sai da diddigensa guda biyu suka kumbura saboda tsabar dadewa na sallah ya tashi ya sallah raka'a daya ya karanta bakara ya karance suratul nisa'i ya shiga suratul ma'ida a wata riwayar karanta ali imrana sallallahu alaihi wasallam kafin ya rukuyi wanda watakila in kai ne da rafa ya kare maka gabaki daya nana aisha take cewa ya rasulullahi kana sallah kafofinka suna kumbura bayan Allah ya riga ya yafe maka sai manzo Allah ya ce da ta ke aisha afala akunu abdan shakura to yanzu ni bazan zamanto bawa mai gode ubangiji na ba Allah ya mai da ni na zama manzo ya mai da ni na zama annabi ya mai da ni babba a duniya ya mai da ni mai kaza mai kaza to ba zan yi Allah godiya ba godiyar da zan yi ubangiji shine in tashi da daddare ina sallah idan kana so ka ci nasara a rayuwarka ka tashi da daddare kai sallah idan kana so ka samu ci gaba a rayuwarka ka samu biyan bukata rinka rage baccinka idan Allah ya hada ka da makirai da ɗan tsurku tashi da daddare ka gaya wa Allah wallahi duk wanda yake fama da masu waɗanda suke fitinarsa ka tashi da daddare ka sa su a dare duk wanda ya tsaya maka a hanya sashi a dare ya takura maka ba kaga ba ya hana ka saka tashi da daddare ka jefa sunansa a sujjada wallahi Allah zai maka maganin sa duk abin da kake nema Allah ya baka tashi ka roƙa da daddare shi sa Allah ya ce da manzo Allah ya tashi yayi sallah yayi sallah ta ce ai Allah ya yafe maka ya ce ina ai ina so in zama bawa mai gode wa Allah tabaraka wa ta'ala li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dambika li yaghfira Allah laka ma taqaddama min dambika ko Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na zunubinka riwaya ta zo Zaid bin Khalid al-Juhani yake cewa ni ko sai na faki sallan manzon Allah da daddare in ga ya yake yi yace naje na kwanta a daidai kofar ɗakinsa sai na ji ya tashi yana yin sallah da daddare ya sallah rakawai biyu masu sauki ba masu tsawo ba sannan sai ya zo ya kama yin wasu raka'a biyu masu tsawo ya dade yana sallah sannan ya sallama can sai na ji ya sallama ya tashi ya ƙaro wasu biyu ya dade yana yi sannan sai na ji ya yi sallama sannan sai ya tashi yana yana ya ce kai sallolin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi salloli masu yawa har sai da naga yayi sallah raka'a goma sha uku a dare ɗaya kada kai tambayi kyawunsu na na aisha ma an tambaye ta aka ce dai ce yaya sallah annabi yake da dare ta ce wai ai sallarsa ta fita kowa kyau ta fita kowa tsawo in dai mutum ya tashi zai sallar dare to zai tsawaita sallah ne iya tsawaitawa tunda shi kadai yake ko kuma tahajjudi yake sannan kuma shi wannan sallar tahajjudi manzo Allah sallallahu ya tashi yayi sahabbai suka bi shi ya sake tashi yayi da daddaren wasu ba su ji labari ba sai suka ji labari washe gari ai jiya an yi wata sallah da daddare sallar tahajjudi kenan ta tarawihi da tahajjud da ake da azumi suka zo aka cika masallaci sama da haka a dare na uku ko na hudu sai annabi yana jin su sun haɗu sai bai fito ba ku ji wannan hadisin da kyau sai bai fito ba har suka yi ta ɗaukan tsakuwa suna jefawa a ƙofar ɗakinsa don su tashe shi ya fito sai bai fito ba sai duk kowa har lokaci yayi sai kowa ya sallarsa jam'i jam'i jam'i haka kowa suka yi na suka tafi to manzon Allah makara yayi a bai da lafiya ne ya akai washe gari aka tambaye shi yace a'a na ga irin yadda kuka fuskanci sallar ne kuna yi to ni kuma ina jin tsoron kada Allah ya saukar da aya ta zama farilla dan na san ba za ku iya ba me dalilin da yasa dare na biyu bai fito ba na uku bai fito ba saboda kada a saukar da aya ta zama farilla ga al'umma amma idan annabi baya nan za a saukar da aya ta zama farilla da haka sabon suka ci gaba da yi tabi'ai suka ci gaba da yi duk duniya aka ci gaba da sallar tahajjud a matsalatai? yaya wani zai zo ya ce ba za a yi ba wannan shine illa kar wani ya zo ya ce ai annabi ya ana?" annabi ya ba me dalilin da yasa bai fito ba dan kada a saukar da aya ta zama farilla ni da kai yanzu idan mun yi da daddare a nan masallacin ko a can akwai ayar da za ta saukar ta zama farilla lokacin shari'a ya wuce annabi ya yi ne don tausaya wa al'umma so magana a ce bid'a ce ko ba addini ne ko a hana mutane wannan sallah wallahi kuskure ne amma abin mamaki waɗanda suke hana mutane su yi sallar nan suna zuwa umra suna zuwa aikin haji musamman umra manya manya masallatan na makka da madina ba a tajiri nan ake ba na jin akwai wani alhaji da zai je shi ya ce bare fita sallar nan ta dare da ake yi ba su bi ma suke su yi da tarawih su yi da tajiri lokaci ne na neman afuwa so musulmi ku raya ku da karatun alkur'ani a cikin wannan darrai a shekara sau ɗaya ne ake kwana ma ana kiɗa ake kwana ma ana wake-wake ake kwanan fati ballantana kwanan sallah kuma mai hujja mai dalili alkur'ani da hadisi duniya duk inda ka sani duk duniya inda ka sani in dai da musulmi na kirki to wallahi goman karshen nan zaka ji ana raya masallatai da ibada ana sallah amma abun tausayi yau wallahi alazim wasu masallatan ma tarawihin ma ba sa ka ga masallaci iya ganin ka kawai an sa mai kwado an rufe shi an hana mutane kurin su yi sallah a ciki saboda ra'ayin wani kurin ba ya ba hadisi kuma ba a yin addini da ra'ayin wani idan da ana addini da ra'ayin wani da ba mu taru a ba da ba mu je muka bi liman guda ɗaya mu mu ɗari biyu ba ana addini ne da alkitabu was sunna kuma maza da mata suna fita sallah maza da mata a duk duniya da ka sani a lokacin annabi ma yace la tamna'u ima Allah masajid Allah kada ku hana mata bayin Allah zuwa masallatan Allah kar ku hana su manzo Allah ce idan ɗayan ku matarsa ce za ta je sallah kar ya hana ta hadisi sahihi yaya wani zai zo ce wai mata suna zuwa sallah da dare wai suna karuwanci subhanallah me yasa ba ku hana su zuwa gidan biki ba me yasa ba ku hana su fati ba me yasa ba ku hana shiga kasuwa ba menene abubuwan da mata ba sa yi a garin nan ka ga mace iya mace a bayan dan a ba ko ba ka bane shi kuma wani addini ne wannan bai zama laifi ba sai zuwa sallah da daddare ta taho cikin yan uwanta cikin sutura a yi sallah a yi karatun ƙur'anin da ba za ta iya yi ba a yi addu'o'i wanda ko'ina a cikin masallatai na musulmi a duniya ana yi kawai shi kenan sai wani ya zo ya ce wai karuwanci ake fita ana yi wai ana haɗuwa maza da mata to kasuwa ba haɗuwa maza da mata shagonka da kake sai da kaya ba kana zuwa kana haɗuwa maza da mata shi duk halal ne ai don Allah ga mutane gaskiya abinda na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda ne na kuskure Allah ya yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh